Assalamu alaikum. Suna na Lol Ahmad. Muna shaida muku gobe in Allah ya kai mu da karfe 9 na dare za mu saki sabon shiri mai suna Ruhin Mijina a tasha mai suna Ruhin Mijina wato tasha YouTube mai suna Ruhin Mijina. Kada ki bari a baki labari, kada ka bari a baka labari, kada ku bari a baku labari. Kar ku manta sunan tashar ruhin mijina tv ku bibi wannan tasha ku je ku danna subscribe sannan ku danna karorawa domin ci gaba da kallon ruhin mijina a tashar youtube mai suna ruhin mijina tv na gode Baya. Wai kai da madagwal ne? Madagwal? Shin wai kai an ma rasa gane maka? Shin kai dan Kannywood ne? Ko Bollywood ko Nollywood ko Katsiwood ko Kadawood? Kai dan ina ne? mi ne. YouTube. <laughs> YouTube. <laughs>